بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام تمان الأكملان على خير الأنام سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله لكن يا أغلي شاكرة تون الناس من يجي مقدمة ما كبر سوجنا شو أما إلى كرة إن الله نفرقه أبو يكيب داشين بلا مقدمة جيبور إن شاء الله ما دعنا نبدأ نبدأ يجي sai ina na gayi katun ya farko na yaji littafi na na tugatu fatwa iraqiyya fi a'mal qalbiyya ya shekul islam ibn taymiya allah subhanahu wa ta'ala mu yi latari man bi titan gidan so mai hacha na bismillahir rahmanir rahim hacha bi sunan allah isuna lani mai gunki musulmi ba to kafiri jona rahim suna da ni mai gula ki mu mini jiri ki kafir ji lugu an gaji alikiyar mina jogale ga kala shekul islam kala shekul islam wa mufti al'anam faridu dari ga shekul islam aga na yi mufti ya zawan gishi na ibana ina lamantu mufti la'am anam na ijil katun <clears throat> ma ku ba su gula kun kai giya shi mutu ya fata faridu dahrihi bugu da zamanin hugu wa wahidu asrihi bakiyatul mujtahidin zemin wo dan lokacin hugu amma da min zana shike min ya na ji mujtahidu na jina kulwatul muhaqqiqin shakil islam ne ce mai wancin kawai kuya ngai kuduwa ya ato ngai za yasa ya zane ji tahkikin ya matanya jina gana ya ba mun daga littafi ka a ji tahqiqa wani jikin rana a sheikh mustapha al'adda wasu ji tahqiqi ya littafin ibn taymiya na tsona tajul arifi fulan da shige ga tajo fulan layan ejuki ciji ciwon ciji ciwon ciji sọ́nà aláàjì ibùdó tẹ̀mẹ́ àwọn ìtajú àlàárífì ẹni ìdájà àgá pé gbéná ló máa ayọ̀ náà tó ibùdó tẹ̀mẹ́ àgá ìfúláwọ̀ aláàmọ́kìbọ̀ lisanu mutakallimi nga mu igin taraza gaa jiga ga magaga na ebe na mini bana fila tari ubi abu zumana igi makaranta ufi ya juwe e mbe ibunu temi ya ezu milo na we maga zagana afu we mafaso a zagana eze mutaba lagu faso a bele wa zango shige ya wala mcho shige ya jige na eze adiye mwe bu maga takiyuddin abdul abbas ahmad bin abdul halim bin abdul salam bin temiya al-harrani رفعه الله فيه ni zikirahu Allah subhanahu wa ta'ala ayetu yetu ya gbe lada chaka ni ajini bezo wangi wa ala fi dare ni kadara wu omode mi nina meji latu eba ijo to aliki yami eba ki mona ogafara lana ogafara lana wala wali jami ili muslimi so kufa ngani bimi to icho to muslimi jibayinyo alhamdulillah ko kacha wida bebo bo mm -hmm. alhamdulillah ibu kwata da tabbata ya allahu nasta'inuhu ya wa taimako bi wa nastaghfiru ya wa gafara bi wa nastahdiyahu ya mai waba wannan gani bi amma wa nastahdiyahu na malabi abu na daga na unji mukaddi unji tubatul haja man da abu a cikin lana bin alhamdulillah na hamdu wa nasta'inu ba wanda shi ya daga wa nastahdiyahu da min ya inda bɔn ci da mini ya zara ba da ni gidi ana ba mu wani ko falan bin inda ba ya ba ko to amma yau da ba na wa e na'udhu billahi min shururi anfusina ya wata sabon da soci ni da yana da bayan ta ta san bai wa min sayyi'ati a'malina dan gani bi wato biciciji ne tunji mana ne na fulama dalla na dan soci ga uba na zane biyu na dabwa wa man yudlil ana mutuwa shiga gina falahadi ala na uba na dabwa ye riya kya ashhadu an la ilaha illa allah ye riya kya da zan gun haji buta na sai allah wahdahu bugiyo na shirika na hundi zabacha wannan shahadu ya shiga ke riya kya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hmm, eh, nga itusha usha allah umoje itusha allah amice na uluji tabbatu ya to zamu uji to uji to aminci na mai matukayan aminci amma ba juma'a ce rago fa'adhi kalimatu muktasarat man ga kalmar da na kukurugi kukurugi na yin wala bayani bayaye fi a'malul qulubi lati daniya a'mal etuji etuji na jiyan bayan luna allati kad tusamma na eyu gaga yanda shi a yi al-makamat au au al-ahawal suna gaba ga yi ko yi duk ga makamat e jibaji ko kuma ga al-ahawal haliji wayya min usulul iman wa qawaidid din ina ma yi jika tuta nan inda min usulul iman wato dere ya iman imanin magamin kawai kawai din kai na ya addinin ebuna yan na shin babu mai gaga don in baga mai injini ya kiyo ya dini ya zo yan baga da uzuri wale tuna ga da uzuri kinu ya bebe e na hadisin ci bebe iboro nan man ce ganga mislu mahabbati llahi wa rasuli boyen allahu boyen tuce allahu babu wanda je fi biyo yan ba wata wakula alallah iya pe coci wa ikhlasu dini la wala dini ọjọ́ ya aláwọ̀ wa ṣukuri la wala dini ọta wala dini ọlẹ takatake ya aláwọ̀ ọdájọ́ ya sọkó wa sọ́bùrì ala hukumi ezola nkurujin bi jíjẹ́ àǹkúrí ya hukunci ya coci wal haufi minnu bi da sunin bi da sunin wa ma ya tiba'u zalika da yi na lami tuwa shi gagana magato ikta da zalika a hukunci ba ya tiyan na ba'adu ya ya man aujiballah wa haka min alil iman ya sashi ne na ya hukunci ba ya zando shi ne Allah su subhanahu wataala uji wajibi ta ce min a halin imani min zaba yin imani jona amma yin imani jona ode aka zaba yin imani woyo to ayin na shi wulaji wajibi ta ce gogo na shi kwata da nugun wajen waya nan ga izo Allah subhanahu wa ta'ala wana wastagtaba ha e, ali aga wa ga wannan wa gano aga daga katabo a cuka ba wastagtaba ha uka ba dole wa a ci gana a jina na shi kwata na hadifin magun Allah subhanahu wa ta'ala uka ba wa kullu minna ajalan fakul zandoro mini igbo ezuru na eh wato asali ha ajala wato sali aja hun ya eti to amma ina wula kalmar na ga wani kullum minna ajala to ma ila ni wa gumi wa bayani eti na ga launci la kullum minna ajala da so ya ya muzu da abun na to ma ku ba su ji balimi ciwon abata ina su da ka daga fucciyomi ya uzure tiwo amma ga ba coci insha Allah kafin jin next week na na cewa gimin ga ga ba coci nan amma mun da buwa nan manga to azil a'mal etun nashi jami'u a wajibatu ba tu wajibu ala jami'il halki ya lita jibini ko al-ma'muri fil asli etun nashi eh, ya daga asali na gaji furu bin ya dono aji furu tun na shi ki a di be emi gunya manyan addini shi a yi tifaku jiga aji furu bi na naji to e bayan tun na jogan shi dan mai wani wani wani wani wale muhammadullah muhammadur rasul wa tawakkul wal na yi ba so jo batana

etu yana ka kpace ke sallah na ke ke ke azun na ke wuciji na etu yana ka kpace na wale etu addini mu ga ya kwekwo ko shahadatu allah ila ila allah wuce ya amalul kalbiya e, e, e, etu ji wani yin gba maka bi da shi sallah ci ya etu ji oke ibadatu kiwo ibadatu badanu yana ka kpace bi da shi zakka ibadatu maliya maka bi da shi azun ibadatu kiwo badaniya maka bi da bee haji mai ibadatu badaniya maliya ya ce mai wanda bukata yana ka kwace wanda bukata yana yi tun gama yi daga a ta to yi tun yana ka kwace wuce yau ma ala salasi darajat ita ekpoguta bai don ekpoguta ita a nikwa zane yi zalimun li yi na na matita cubi na kuna adiyo muktasidun adza na iza tata cinan wasabikum bil khairat adza na isabikum bil khairat wa gudu shi ito alkhairi na, hato levu wakati levu wani levu fiti fiti, nga wa akbir mun ce ga fa zalimun li nafsihi zana ya ga zalimun li nafsihi na alai al'asi bi tarki ma'muri aw fi ma'zur wani lefu shuku mùsùlùmí òyò alìsùnà òyò àmọ́ àwọn da tó léèfi tó ti ń láyé bẹ̀lú olúgbàdán ẹ̀wọ̀n ẹ̀lágbàlúdán ẹ̀nà yà á jù fòrò kánú ti lójì náà nàám awufili mahdo kuma wani lotun lokacin na ya jin gargaji gagaji na mu musulmi ga mu na'am ya wal muktasidu zane zata ta tsaci nan gai almu'addi lil wajibat ina shi wajibi na walaji wa tarikul muharram lil muharramat ina ji mai haramu na walo jigiyo na luluwa amma bi kumbil khairat wala mun ji bani aka ga nafila wangwa ya tuna shi guda ji wajibi na wala aji ina shi kwa ji haramu na wala alugwa amma kana sabikum bil khairat na ngai al mutakarribu bima yaqdiru alayhi min wajibu zani lashidu ato hiboro hiboro bondan bikiyan bayin Allah subhanahu wa ta'ala ji wajibi na wa mustahabbi ko kuma mai kito na jimin soci hajji mustahabbina wa tarikun lil muharrami wal makru ina mai haramu na ina mai makuru na a lulluwa kuma ya ce mutuwa wale ga na gato ci jiya ya yi da mini aya alkurara na shoto fatiribo na ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات alilalo shi jigon hagudu shi fiti fiti fiti wata da to ya alkhairi shi eh, Allah ta'ala ala so nga mai wa kan je ya ya iyo mula da dai no wa kan ji ka to tue tue ba da nari a e eh, tue eh, tue tue ngo do nari ha mandu la shi ya ile yi piwo gaga a ta tue tue ba ne ya ga ya be bayani na tue tue na ka kwaci na ya ga ya be bayani na gudu shigamo gudu shigai jile bunya ga wayan na kullu min al-muqtasidi wa sabiqin kad yakunu lahu dhunub tunha anhu manga to na de zandoro min zalji ana yi zata ta na, wa sabiqin bizana ji aku shi da na, kad yakunu lahu ma yajina lahu dhunub majile fi wo majile fi ne wajina wa yaji kuji lotu majile fi wajile fi na amma lefun shi tumha anhu a felu fiyayo deke ke alafe na fiyayo in ma bi taubati ko boto ba na majina waje la su ba sun ci ya ci gage fi laifin ci fiyayo wallahu yuhibbu tawabi wa yuhibbu almutatahiri so ce deboye ya zana jige ji tuba na na deboye ya zana jige lamina ali chaka chaka ina wa imma bi hasanati mahiya ko kuma a dai ya kirkin da shi nan wani lo Allah subhanahu wa ta'ala gufin yayo ebo a shiga ganin wani ebo kiyo ne da dinu jile na gama la alaihi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi eh, alaihi sallallahu alaihi wasallam ga atbe sayyihat alhasana tamuha e lai to de dinu ne jege lo na ebo juma de tukirkin ji ko mo la de de wuci ji mo la de de wuci ji yo wala wuci ya so wale ga to zanai sabiqun bil khairatina kando ci wa jiki wa lutu lefi so ciwo wa lutu lefi so ciwo hmm? wa lutu lefi so ciwo imma bi ha wa imma bi masaib kando ci masiba radiu masiba ndo ci dimo muhallamu e etu de ne ulo na Allah subhanahu ala fa gangani biyo masiba cha shi mukaffiratu yo wa imma bi ghairi zalika kuma ndo ci to ne ji na jana alaikum salam ndo ci na jana atobo laifin na jo atobo na jo a fi su ya yi so o oga oga cikin man ba ni na wai la tabbata dai ga nabi hadin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun so wa ji na a ji zaji laifin na ji ibn mu masumwa

amma mu dai abi da alaji tuwa taimako Allah fa gani bi wato wa kullu min as-sinfayn al-muqtasidin was-sabiqin min awliya illah Allah akbar min yasin fa guba nan gai muqtasidu jo to sabiqin ji min wali yasu ko ba nan rai wato wace gaga ya wa inna auliya Allah ya mana waliya coci humul lazina zakara mummun lahu fi kitabi bi qawli ngai zana ja Allah subhanahu wa ta'ala to filita shugo be muna ala kalmatu tambi ngama jaja ga ganna ishi tukare e wore inna auliya Allah zane shi waliya coci na la khawfun alaihim adada suya wala ya yahzanun amma ke sa ni kwa ale ena lugwa de jona ga dis aga shudu amanga da sa ni ko ina da ya liki ya ni ma so su nan da zin na qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun so nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma ta anfusukum wa lakum fiha ma tad'un so alega so ce ji zana je gai muktasidu to sabiqum bil khairatina Allah subhanahu wa ta'ala ya ja'al kawai ga da sunduro da baya tun daga jawab da kiyamiya mu ce ke gaga amma ziji waliyin shi allazina amanu wa kanu yattaqu kana je ji imani na amma zan ji sai imani ji coci na amma ke su su kuna ibnu taymiya we elaborate more ete ga ya ko ina ko ina ja ya za ko je imani ko na ji wali ya sokona fi alfurqan alfurqan baina awliya arrahman wa awliya shaitan to ce ke na dai lam lan ne bana ai e filo be ta litafi ibn ya ji ni na ile e ga ni ya e ja shiga mai bi makanta eh mo be tsafon no ci an bangi ya shi bwa mun ga ba to coci ya bitu tubara hmm? fa haddu awliya illa ga mutila tarifin ulibega bega humul mu'minuna almuttaqun agaji mu'mini na je shuto sukuna walakin nazalika yanqasimu ila am ama nana befa uga kudai ba am beni za wangi jo zishi mai beni za wangi jo naji wali ayo pata wana ngayo humu kutasiduna jo wala na wala wajibi ji ama mun jiki ayo mun ji na fila ja mu kutasu wale su kuro da mini ya amu wani su kujin yan bayani a ce ya gare khas ne ta ci tsaci a gaji humu sabikun ta um na ji ela godo shina, a ci do sarani a da igoro igoro wa ka na sabikuna to na de sa sabikuna na ji humul a'la in a'la a ga latu ga da daraja ta bona ke kala an biya jina fa siddiki na jina ke annabi jina ke siddiku na jina to amma ake deza ji wo mini ta ciya yayi na ji pe su mo na na na ya tu daraja ki yo an nabiya ni mo tu daraja sidika amma in shura ba da sabi kubil khairatu dan hmm. ebona ishi ba na ga banda na mana to ga yi jinni ba na na so ci buji ga pe zamboro yo hmm. eh ngamala wote le zandoro e ba ko ci beno ga le zandoro e ngani benina otakila bani isha ba mu shi le be den shi ko nanu shi ka tun tunba nanu shi na fi filujo an da shi wata kila daga daga ya shi ya lulun tun daga ya shi albilashin o mace wajen gaza nawa yawa mace wajen gaza nawa yawa eh, so da na yi sabi kun bil khairati na zana kun ne ngai zan ga Allah o so amma wada da mu to za da zairi ne to za wala ko da mu kusidu yo wala wada le be masallaci su babu kan duro to su do na fata pata wada le na waje na fila na wada le na na pina pata shi hmm? kuma ilin ne to wala to haramu jina wòde zahiri wewele ya ha ga wadda gbe juju yiwon wasa so watakila ọba okun ti gọvanọ si ya zata ta ta ciyan amma sabi kun bi khairat sai shi kotu to muktasidu ne tun ga wa e tun ga tsawa ga jojo wọn amma so si buji gafe na allah fa gani bin man ga wakar zakara nabi sallallahu alaihi wasallam kismain fil hadith wale grupu ku baban si muktasidu to sabi kun bil khairati annabi muhammadu a ya fi babu mu hatu ya fi hadisi na imam bukhari guru ayu bidana hadisi na abi hurairah hadisi na abi hurairah na dai gani nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga annahu qala maga ga ya kulu الله Allah subhanahu wa ta'ala gaba da fara na oh sorry Allah subhanahu wa ta'ala ga hadisi kudusi ya nabi muhammadu. ga man adali waliyan zandoro na gaji makirinci bi waliyamina faqad zane bil muharaba zanaji kutume adil waya no cinga faqad a zan aish bil harb mi mi ya mi azan lagubu kumbe mi tama baraza ngai misali bani ne ma ne bara zana kya ni kunyo ila chitari ko bata di na ni muhammadu jiji na kafiri jiji na kafiri to ali za kuta jaya mini abu ma ala za kuta tiya ada lo ya ada ya juja udo jibezo ala ma kwa machari annabi feli ansa ansaru ci kuta fetiya ansaru kuta de madina ci ade tiya ga ziji na ikiza na ni yi wa za yi yan dokto yi be be zane jo da tuna ye chode na yi ibichi ba yi bona so da yawa ga ite ebe sai na ali fete ya amza fete ya mm, zai zane na tiya ba na mi abata a sofe ku za wuta tiya na ga ga barazo ya kai tiya ya ya mu baraza kan jibi da jibiru so ale gan ba ga musulmi sai ali nasara ta ha da ku za wuta ta ngatso ciga zanwu ca wadda ke sun o wani yin wani zanna o ya zukutun soci da wani tuwale zanna soci a wagan akan tun ya bun nona nga yi ga wo ma ta karaba ilayya abdi wushi afe watsun ba bɛ ba miya wushi mi mu afe watsun ba bɛ ba miya bi misili ko tɔn ya a da i ma fama maftaratu alayhi na ma lajijin wucicin akun ne a kun ye ne mi haji wajibi ta tubona kenan da wani kula ku sun yatu wajibi shi ana daga na filawa zanna bani mu yiziyo muktasidu muktasidu dana a ci agan gan wala ya zalo abdi wushi mi hakewa mu hake a fin zanna wani wacon ba be bani wani kunke abuwa ya takarrabu ilayya bin nawafili wani wacon ba be bamu be nafila shi ya wani ji nafila shi ibana mukan yi e tun wajibi shi wa wani ke ji nafila shi muka hazo yin tsara madamba mai fe litinin bi alami mai fe fa arafa mai fe fa ya ashura mai fe fa ya kasuwa mai ke fe lo shi kai na jide bi daga sunna wannan na ga hatta uhibba na <clears throat> fi wa zanna zanna bani kin wani dano sabiqu bil khairat nga to fa iza habbtu mige de boyaya zanana kuntu sama'u me lafetu payu yasma'u bi nunga wo ganan na lafi tukpayo na wani lawo gana ba abun nan dan bidiya jike goyi a aka fi abun nan jigi jigi a ga ga ne na ra ci ga ba bu ga ba akida wahdatul wujudo gen dora su ku yo no ba su ko kan ga fi tukpayo na nga awo gana sa wa je tuk su ko wa su ko je tuk mu je ba ni na ji na na da ibola kamin dora a cikin halin dan bidiya shi yo dan bidiya shi ela akida de bezo a cewa kizar cewa wuciya sun ga indoro lata tita dubu ya ni ina ga ga support nan cin ga afi da wasa bi wakati longa ito ma wakati ka ina ga ukurani ngayo indoro di ala ka indoro kube mi saya guru ko ibunu saya ya ma ibu ya sai na umaru ibu ra ne mu di ala ka indoro da asa zamia adi ala ka nu dina ko tangi a pe on so da ka ba ne tarjima imam bukhari mun ga kiwa ga fikiu imam bukhari kuma lube da ka ba mu ne amma daga na dai akida da bidiya jiga da wannan aje la akida a ce da wani a ce da wa wujja ngala indo na ga be kan ba na a ce da lawa shi ne na fa da wannan tun sokoko nga wa basara nga afi yeyo alazi yusiru bihi eyo chino afi la chimbalo wa yadda nga afi yagwayo alati yabtishu biha na afi la yanda wa la belina wa rijila wu nga afi bichiyo alati yamshi biha na afi la da zabelina fabiya yasma'u ni ngo ngo hadisi na soke break ani na mo di fasara to na dai na ajin doshi na lamalu bayani ga man gan su be ai da na ruwaya gumi ga fabiha fabi bemi yasma'u nga wa fi wo kan acho ma we ga se na mi ga jin da gon wona ga wa wo wa bi yusiru mi ga wa ke fe chin leo ma chin do la se na so ci ga je dizi ne yugu chun le na a shiga ga fabi ya tishu da mi ga wafe lalaye wa lalaye ndo sai na so shiga ga guje da gulana wa bi ya mishi da mi ga wake ta zan to shiga wala in sa'ala ni ga bamiya la uktu yanna mi ga to rayu wala in sta'adani in ga to ta gangani da mi la'idhanna mi so cacu wa ma taraddatu an shay'i so shiga ne jike location yan shege tin ci ba ana fa'ilu ga muso ci ajinwa iri taraddudi kelo keji na wani ji an kop da nafsi abdi mu'min ya gugura ya mu'mini na wani agona wajen mu'mini na wani agona ya bana ya wajen mu'mini ya wani mauta wani na tutuvo wa karau wu mimwe wa gami ga yiwuyan gbama amma wala buddha laro minu ade ke ma jinan ga su ya bana su suna ga wa tsoye na a yi shi shi kawai shi alkiyami na wuce jikiya mushila hàn tó man ji bayani do ci abu yayi na na gani la milamin lau kpokporo gina wale ba shari ta na uga gaga wato ga anna allah ta'ala yukuzafu fil qalbi abdi e ba ma ya sami awu ya bai habautu wa kuntu sama awu alazi ya sami bi na ji bayanin nan gina ga allah subhanahu wa ta'ala wajin wani laci da yan bayan wujo aske aski hadayen gungu yufarriku bainal haqqi wal batil na wa da kan ya gaskiya da gamanena ina gaskiya na wakiwe kari na da bai ba ina gaskiya na wakiwe kari kuma ina mai gamanena wakiwe kari wato fala yastamiu na fe shi tukayin doro a kishe kiyo illa al sai gaskiya ngai kuntu eh, sama'u lazi yasma'u bi gaskiya ga in ga aske ladan gungu na wa fe shi tupa wa ndora sai na ga gaskiya na wala yusiru ma cin dora ya illa alhaq sai na ga gaskiya na ma la yan dora sai ke na ga gaskiya na ma da su lubayin dora sai na ga gaskiya na a ci ga sheka hafizu ahmad hakimi yarhamuhullah mun ga da maharij kabul ya go mi da buntafi nan volun gutoyo ngafa matamtala alqalb lokacin ne an bazawa an yi gashe bi bi wato echiwa ya Allah na iga wannan wai gagare bai lakatu yi yikini famata imtala alkal lokaci na yan gwaza wangi ga gashe da chiwa ya coci na ya tuna latuna mahadhalika min kalbi kullu masu wawo yan doro na ji chiwa coci na gafi yan gungo ime ga abu na gada nan kamin doro na bi ma'ana kamin doro na yan gwaza wangi ga gashe e da su ya coci na be ciwon ya coci na to yin doro na ji ciwon ya coci na gafin yayin gungu amma lokaci na yin bala ga ashe be da su yayin doci na be ciwon yayin doci na ji coci na to ciwon ya coci gafin yayin gungu na mala manji ji man ja ji bayani mai gura ibur a ja gaga aga man ya khafullah zan doro ge shi da sokona lam yadurru ahad zan doro wa. amma o man ya khafu gairullah zanna wani da da zan doce su ko wani sona lam yanfa wa ahad zan do rojo amfani wuri biya sun ga mai ga abun nan ga wa lam yabqa lil abd shay ni do ra ke dan yan gban wuji uci gwana un endo ci ga shen guna ni nafsi den guba wa hawawo bi evrin guna wala iradatu wato zan doro na wani un ga ai cho ci ga den gubona to yan doro ra ke dan gubwa to to e, to ena e, e wani wana illa lima tu minu maulawo sai nan da ka toge wannan zima da ka tawo Allahu fa hina izin layan tukula abdu layan tukula abdu illa bi zikiri wuja gaga sai da yato kwe wala ya ta harrak illa bi hamuri ma ke sassa sassa har kan locha sai bi mu metoci fa na taka nataka billahi in ka gaga e ga Allah

gabana zaman di eji kelo kishi na mai ajụ kashi na mai ajụ wula na ihe ndị ya karshe na suna a tun wula haife na suna na yi karshe mini na a mai so a hashi gaga amma kin nufi a wannan muso ce bụ boye yi o ga wani alayi gaba yi su ga su ga na wajen na gada wani wajen ka coci na hafizu mu na ha n' na da ke wuga karshe kewa abin shuga wa abin na ga wala budda da umin so mai ka zaku ba na shiga ne ko ce ga to amma zalimun li nafsihi amma wale zane titi ta cubi na kuma ye eh, min alil iman wa ke wuce abiya allahu akbar allahu akbar to ki fanni ne ne mini za ba iman shiga fama fama'u wa da ya zawuci mun ta ga gani biyoyi min wilayati layi boye alawu da doyi alawu ite boye yu alawu ite dakata boyu muso mai ite boye alawu bi kadari imani yi wata kawawo gorogodo ya imani bai da sun soci gurgudu kenan nuka ji mane da coci na da gurgudu da su coci na gada yan gugu na a ciga gurgudu wuyi lo ba chocho kama ma wo mi didi ka bi kadar fujuri kin don ke da gangani biyoyi na da ya chudo ya ciga gana bi kadar fujuri ya gurgudu ya kin don ga iza didi na gurgudu ya yi imani da yan gugu gurgudu ya imani ke da su kun gada mina za didi mu ke yo gurgudu ya didi bonon ji na so musulmi ko yan guba kife mo ka do shi so ngamanga الشخص الواحد مشولا بأننا إذا ني إذا باقي ني مزوانجي ني قد يجتمع فيه الحسنات ويجنا حسنات etu kirki kirki kirki jumla ku fi doganya na nama muqtadiyatu lithawab etu kirki mun ci ma gigun la dayuna ma la hukunci yana bala ala la dayuna ala dude na wasayiat dededede ji ma ke fiye gumbo kando na muktadiyatul lil iqab na wa ji ciki yo nya za ba yuna to shugo yuja wa musulmi gun yo wa ji lefi wa wa una una wa azada azawa so wajibi ta mai ji na la da ji wajibi ta sa unai zalimun hatta yumkina an yuthaba arun ga ya jinya ayu lada amma ajun azaba nan man ga wa za kaulu jami'a ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na ga kan bata bayne su abi annabi muhammadu je ga ga nan wa ayi mutun islam to yi dushi je musulmi je wa ahli sunna wal jama'a na ga yi ga ahli sunna wal jama'a je Allahu akbar الذين يقولون najiga innahu la yukhalladu fin aga zanna wa pepere mkpe gwena bwa man fi kalbihi mithqala dharrati min iman zanna nga de ngumbo godo mana wa baba tukina ni imani de ngumbo na imani wa baba tuno de ngumbo amma man ga wa amal qailuna bit takhlid min al khawarij wal mu'tazila amma zanaje je gaga zanna je gaga peperenpe wayi guna bona mini hawariji jona to mutazila jona alqailuna na je gaga bi annahu la yakhruju min nari ezan do tiyaye na bua man da dakhala min alqiblati min alayhi eh, sallana ga ganda bua ni eh mini musulmi ya ga ganda bua na afi abu fi peperenpe ani da wannan ne akida yanzu mutazila bi hawariji amma da ke fe ga wa annahu la shafa shafa'ata li rasuli annabi ta wasa nan yin mutazila je wala ligeri fi hali kabair anin ma ke ta gwaza amin amini zan je dole fi ya e le ji le fi kabair jina ne ka awari jiji manga la qabla dukhulin nar wala ba'dahu aga to ne za kafe zu gudana na shafa'a nabi adabwa wala ba'dahu to na ma ta atsunawa aga fe na zo na shafa'a nabi adabwa e ga jite mai na. ne ba ali suna wa jama'a shafa'a annabi muhammadu adabu na isa e yo tsoye na gwa ya ma annabi muhammadu atawa ya alu na ojo tso ya fa indahu e babu ele ga ga la yujma'u fi shakhsin wahid thawab wa yuqab ele ga lada be kiyo be le azabe e wa gun fi ngbaze ni buwa wa gun ya zaina wa to sai ha, to kirki to dede bal man usiba a ga zana gina ya lada ni na lamu ya haka ta ya wuce a zabar ya mutu ya mutu sai laji murjiya ji make din na murjiya ji a da kita da din na ke za daga da imani ani a da ndoro no jin jo la wato imani be na iga na maji a ce ba da sunna wal jama'a ba iga na ji a ce ba da sunna wal jama'a ba Allah fadin ne bi wa man a ada ga zana ma ada ja zabani na lamu. zanen magajin azaba nan lam yusuf a zan wuce lada biya a mu ji shi gaga wadda lailo dalili da al'asl ya asalin na na salafi ta tubo na daga kitabu gufe bi qur'an ne bayi na ta tubo gaga iza e za wọn e a dike adike o zalimu li si wa yo wa lutu ala khairi wo ma lutu de o musulmi gama wayo wa musulmi gama wayo wa yo ndu ga shirka ma min bi wa sunna wa ijma'i salafil umma bi ijma'u yanzu ai buru na shigo gana kathirun laisa hadha mawdi'u mun ga mun dokun amman ji da ba nan ya ji bayanin fina eh ga wa kad basatnahu yikuwe fi fi mawadin yidanumbo ade bana ilube dana amma an jabuwa adama ne ibnu taymiya lube da majmu'u su fita abuna ga annasu fil hubbi wal bugdu wa mawalatu wal ma'adatu hum aidan mujtahiduna yusibuna taratan wa yuktihuna taratan kun taymiya wa lube da ibnu ya fata majmu'u fata ubo litafin ga we baya zawangi je e babboyo be banan we be baya wato cici be makirinci kede aja yayo edi mushtahidu ne za kokari yayo edi eh, kirki eh, kando ce laji pade yi betu kirki kando ce mai kuskure betu de nalo na wa kasiru minan nas doku doku ne za wangiji iza ulima min rajuli ma yuhibbu yuhibbu ahabba rajul mutlaqan Allah ta gale ne zai na waza nan ne nan waje ne ewuwa ewuwa ewuwa e wani da wannan ana shi magana yadda ce ba zai nuna wani na wajen wannan buwana wani buwana da wannan amma yana e goya alisu na waza nye imani na ogala ebi onye na boji chochi na ogala ebi onye na uwa chigaga zanna za kiriki uyo ebo kaza kaza na weji na achigaga be ke na mvu nye na oge ebe ji onwe gyana achage achage laji ke o wazi na nage la la ila elaji ila la taza ndo na ga go musulmi na ebo na oge waza ga oge waza eza pa waga oga wai bo ndo shina wele be wangi na ga ojo chige we wawo ku ga to didiji wa fe wa kuga to dide jinwa fewa mayo chinya mwe jinwe la nan fun na bugo la da yango kuga to hanji jinwa fe jijo wa fe nungu amma wo gurgudun ya alheri nan gajina na voye dide muci nan gajina na ga na ga shun wangi ne lafiya lishin jina mun ga wayan wayan bani alaihi umur kathira al'amarin nan ma atuye gaji petu bosarai wa hada man kana ma'ahu imanun hakiki zanen gafe da imani ta, ka da gangani bayina ne zai da ra'a imani yona falabu da an yakuna ma'ahu min hadhihi amal dole wayo ne tuna ja da gangani biyo na bi kadari imani gurgudu ya imani bu etu kici dauna sai ka kai da wato yana muhabbatin lahi muhabbatin rasuli wa tawakkul war raja' ba ta mafi mu gurgudu ya yi mani wayin kana lahu zunubu ko da kaga da zunubi na wajina ga mala imamu a bukhari ngoro aya bi da sai mai bubu an ibn umar ibn khattab na da an umar ibn khattab ibn umar ibn khattab an da rajula ya zaba gindoci kana yuda himara mfe yike afe yu himara yuda kana yuda himara mfe yi himara tatagi ibetatagi wa kana yurihiku nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ci ce mata wa kana yashrabu zanna ne fige wa yajlidu fa marata ada bezo ni bibe fa qala rajulu na na da rage fi da shi da ba annabi mu da rage fi ga lana shukuru ta tabbato yau eh ma aksaru ma yuta bi ila nabi anna do kuna lube ba nabi nani ah awo dibula la fochi oke da ayefi ake o oh, yedi o oh, da ayefi fa kana lahu nabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu ga la tal'anhu ga bukuti kuma fa innahu yuhibbu allaha wa rasula ne wa allah wa watu sha allah so le ani da wana ndi alama ndi alama ni ani alama kibo ni imani

eza imani wo yi da duni amma gide ade tafadule bayan imanu igodo shiga bayan imanu ngala na tumu da buku tikuma manga to faza ina ba to abai go jabo insha Allah nga faza nana yubayinu wai labba wai labbe ne ya ida wana ke gaga annal muzniba bi shurbil hamri annal burila bi shurbi zanajile fi nana ebo fifiya egenona Wa yi wakeri bendo chujina kadi ya kunu muhibban lillahi wa rasuli wa yajina wa yadibwe ya Allah wa yadibwe ya tucha Allah na wa hubu Allahi wa rasuli na mabwe ya Allah bebwe tu chui au thako ku ural iman muda mine na la kagwe ya yi ebwe imani na na yi ebwe imani na kama anna al-abida a azahida kendo na wale zane abid zane ji bauta ya shakuna a zahida wani bici jena kadi ya kunu yi kadi mafi bi mafi kalbi yi yendo cha dan yan gugu shi pa kalma wangin nare shi pa wani kalman nan kadi ya kunu cha fe da yan gugu min bidati ya bidiya ne ba ta kuma yi ko wani fak. ya munafinci na mashutan alayhi min zalikal wajen inda Allah wa rasuli a janguyi a janguyi ya tiyan jijin a ci gago e bayan fuska ta ba Allah da cuci Allah a janguyi yo a mazuyo abidu yo mai zaidu amma yadda yin gubo na na yake wani wo bina kan da shi mai yan nifa e wani kan da shi wafe jiyan da shi wafe guja ya tsakanin da bishikoi

so a shiga guro eh, man ga eh, ka mustafada fi siha na akwai ga na shibe danyi na da finish ta zuna wana hadisi na ya ta o ha yo ki abi ko abi o ma to do shi abu nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zakara al khawarij to da eh, ya ahadukum ma salatin wallahi waka sallah o gbaye oge ci sallah alina hmm waka sallah gbaye oge ci sallah alina wasu ya mawu masu ya min azu yin ba ogu gbaye oga kwamfiya ga ba azu yin ba na wa kira tahu eh, ma kira ati gbaye karatu ogu gbaye ke ci nan ba karatu yin ba na ya kurawun alkur'an wadda ali afi gba kur'an amma la yujawizu hanajirahum wa go abun na aga ga yi mu akugoro aga yamrukuna min al-islam etiti eh, ya musulunci kwayi kama ya muruku san mina ramiya ke ni dole a bisa ajin wajen tanci pauyi na a shige tiyaya islam bu annabi ga aina ma lakitu mu faktulun ibi shi ga mai ba na bu ba ndoro da ilagun ga aina egunwa shi ta ga gala sai na ci gunwa fa inna fi qatlihim ibana e wale gunwaye ajara ladu yo inda allah e ba socho liman katalahum yawm alqiyamati ya zanaka gunwaye fa alqiyamati layin adaratun anabi muhammadu ga daye mi ga abu gangane bi ayi micha laye la'aktu lannan mi agwa katulu hadir kin da rawo ma ya dawa shi na a ci ran agwa wato wa wallahi zanana shi fa qatala hu ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi anabi muhammadu shi gwa ko agwa ma amirul mu'minin amma gangane da shi mu'mini shi ga sayyidina ali ibn khattab ya amuru nabi sallallahu alaihi wasallam bi amri nabi sallallahu alaihi wasallam sai na ali kuma mu bani bi umurni sai bi umurni annabi muhammad wa qala fihim nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga tabo da min hadisin hatta zo nan ga tamrukul marikatu ala hini furqati min almuslimin yaqtuluhum adna ta'ifatayn ila alhaq wale ga annabi ga a ajun marikatu da na jajuna alahimi lokacin wuce furkatu furkan da mini musulmi jo ta annabi muhammadu ya furkatu minan musulmi gurufin wace mini musulmi jo so wa ke ga awari ji ya ya ke ai kafira na fe la mu be kan doro da siya mu am allah subhanahu wa ta'ala bo ibnu taymiya ga e gumbidiya be be bidiya ibnu ikafirina méjèèjì ká fẹ̀wọ̀ sókàtà ìkàkàyù gámọ́ ẹbùnà nùnẹ́ ìwò gẹ̀kẹ́ afirika gánà wọn alẹ́ fi jẹ́ ní wọ́n tó kàkẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ bàjí gímọ̀ tí lè fi dòṣù gádé ti fi mọ́ ńgbà àwọ̀ ìkà àfìrí bẹ́ méjèèjì ká àfìrí à adé olókèsí ṣe ibrahim fẹ́ bẹ̀bẹ̀ mọ́ ẹ̀ mi ṣẹ̀ṣẹ̀ kó yìí náà ṣe ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ yi ǹdọ́mọlá ilé ìkà àfìrí ka ìkà àfìrí ó nínú kan

wọ́n làwọn ti dé owó sọ́rọ̀ àwọn inú gbégá láti jẹ́ ọ àbáyà lẹ́fìsí lẹ́fìsí kó kún mọ́ àkíyẹ́ wọn náà àchíyàn ìmì àchíyàn ọ̀yà wọn náà ìmì chíyàn ọ̀yà look for correct you nka correction ga e ga ye take place walilahi alhamdu kuye take place ga ga jigwa ga na naga gaya pe kai da alusuna jibi alusuna alusuna ya kutulu hun agwa zana ja adina yi dazu mo ga mini ya to ai fata ne ne alhaki zana yi ba gan lo ba gaskiya na aka ja agwa nga mai gugu na sayyidina ali radiyallahu anhu to be kuma na to kun ga masoci ya ja abun nan amma ya adina babun nan gai ma'anu dai aula to ai fata ne ana shi goyi ga mini gurup guba na yona ana shi goyi kai ba gaskiya na sai shi goyi kai ba gaskiya ko nga sai na ne hadi Allahu anu so abu ga waya gyo ana ga ga chatte din su kala do yayi ana mai ga ci bicin Allah subhanahu wataala mun fagin mun bayin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh